martaba yan doton tsafe yan doto habibu aliyu muna addu'a allah subhanahu wataala ya kara tabbatar da dugadugan mai martaba kan sunna kuma za mu ba mai martaba dama ya dan gabatar da jawabinsa don ka ɗaya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم السلام عليكم jama'a muna godiya ga Allah sarki mai kowa mai komi mai iko aka kowa da komi wanda ya raya mu ya ba mu wannan rana yadda muka haɗu domin sauraron malam allah saka mashi da alheri abubuwan da ya faɗi daidai allah shi ba da lada wanda kuma aka so allah shi yi to alhamdulillah kamar da aka sani shi ƙwar'ani da littafi ne allah kuma yana daidai da kowane zamani karatu na yau ya daidai da zamani da muke ciki sadaka ya rage gare mu da shugabanni da mabiya kamar da mala ya bayani ya rige gare mu ko mu gyara ko mu bata to muna fata Allah taimake mu ya ba mu dama gyarawa domin dama shine amfani zuwa ilwa da wuri mai albarka domin ka zo ka saurara ko ba ka da ilimi ka zo ka saurara ka ji kwarakwarin da ka yi a baya to sai ka kokari ka gyara to muna roƙon Allah taimake mu da gyarawa kuma Allah sa muna cikin bayan shi wanda zai yanta alfawar wata malam allah karfafe shi ya ba shi karfin gwiwa faɗin gaskiya duk lokacin da ta kama ko ina ne ko gabawa kuma duk wanda allah ba iko ya ji allah ba shi ikon amfani da abin da aka ji assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullah jawabin mai martaba yan doton tsafi kenan alhaji dr habibu aliyu allah ya saka da alheri sai kuma tambayoyi wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah allah ya gafarta malam ina son karin bayani game da tahiyatul masjid sannan idan mutum ya halarci wurin karatu a cikin masallaci shi ma ta hau kan shi sai tambayar ta biyu yake cewa allah ya gafarta malam malamai sun yi bayani kan cewa bayan sallar farilla ba a yin addu'a sai dai askar to wani lokaci ya kamata mutum ya yi addu'a magana akan tahiyatul masjidi gaskiya tahiyatul masjidi yanzu tana cikin sunnonin da mafi yawan muka kaurace mata babu shakka hadith ya zo kai wanda kuka sani a cikin sahih bukhari da muslim annabi ya ce duk wanda ya zo masallaci to kada ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu yawan zuwa karatu kamar irin wannan na azumi bai jewar da wa'annan rako'i guda biyu so da mukan zo mu zauna ba tare da mai wannan sallah ba don haka wani lokaci sai ga kiman masallaci ta ragu a cikin zukatanmu domin yin wannan tahiyatul masjid duk lokacin da mutum ya shiga masallaci tana ƙara sanya mashi kimar masallaci a zuciya ka ji masallaci na da bambanci da ofis ɗinka yana da bambanci da kasuwarka yana da bambanci da rumfarka yana da bambanci da gidanka gidan ko za ka shiga ka zauna kai ko gida sai da annabi ya umarce mu dinga nafila mun shigo gidajen mu domin annabi ya ce duk mutumin da yake nafila biyu in shiga gidan shi Allah zai ba shi alkhairin shiga gidan in kuma zai fita in ya nafila raka'a biyu Allah zai bashi alkhairin fita to balantana masallaci ta haka yana da matuƙar muhimmanci mu mutunta wannan sunna duk lokacin da muka shigo mu yi wannan sallah duk malamai sun da ana yin ta saɓanin da ke tsakanin malamai hukuncinta da kuma wasu lokuta ana yin ta ko ba a yin shi ne kawai saɓanin amma duk malaman mazhabobi gaba da sun yadda cewa sunna ce tahiyatul masjid inda saɓanin yake kawai matsayinta sunna ce ko farilla wajiba ce ko sunna nan saɓani yake ana iya yanta kowane lokaci aka shigo ko ku akwai lokutan da ba za a yi ba nan ne kaɗai saɓani yake tsakanin malamai wanda magana ingantata cikin wannan saɓani da aka yi shine zamanta wajibi kuma da yinta kowane lokaci domin tana cikin sallolin da ake kira zawatil asbab sallolin da in sanadiyar su ta faru ake yi kamar yanzu kisbewar rana da rana ta kisbe koyaushe ne za mu yi sallah koyaushe ne to ita ma ta yi masu haka take tana cikin sunnonin da shiga masalaci ke kawo su kuma abin da shafi tambaya ta biyu yin addu'a bayan sallar farilla babu shakka matsala ce mai tsawon gaske mai ko magana mai baɗi amma a takaice wasu malamai sun ɗan samu me zan kira abun dan in ladabi wahami zan ce ma abun ga fahimtar magana shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim al-jawziyya sai suka doki ibn taimiyya da ibn al-qayyim al-jawziyya suna nufin ba addu'a du'a o mas'ala ba a yin ta bayan sallar farilla ba za ka kara sallar farilla ba ka roki Allah bukatocinka sai dai ka yi azkaru kawai da ibn hajar a cikin fatal bari ya ce wannan kuskure ne domin imam bukhari ya kawo babi a cikin sahih bukhari cikin kitabu da'awat yace babu du'a ba'da salawat babin addu'a bayan salloli sai ibn hajar cikin shari sai yace ai al maktubat yin addu'a bayan sallar farilla imam bukhari ya kawo hadisai da ke tabbatar da cewa lalle annabi na yin addu'a ba azkaru kadai ba bayan azkar kuma yi addu'a bayan sallah bimon sun doki cewa cewa da ibn ya yayi da ibn taymiya rahimahumullahu ta'ala cewa yin addu'a cikin sallah ya fi yin ta bayan sallah sai suka ce to kamata ya yi duk addu'o'in da za a yi in ka yi kai ka yi salatin ibrahimiyya ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu nan da annabi ce a nemi tsarin Allah daga gare su sai ka ta addu'o'i to duk abin da yake da bukata sai ka roki Allah cikin karshen tahiya amma bayan sallama to ta cikin sallah kenan to za ka bar wuri mai falala cikin sallah ka zo bayan sallah kuma ka yi addu'a sai suka ce to ba a addu'a to wannan magana kuma gaskiya akwai wahami a cikin ta yana halatta a yi addu'a bayan sallah farilla abinda malamai suka ce addu'a annabi na yin ta ne amma ba da daga hannu ba sauran wurare yana addu'a da daga hannu amma bayan sallar farilla zai addu'a ba tare da daga hannu ba to wannan shine kawai amma ana yin addu'a bayan sallar farilla dan wannan babi da imam bukhari ya kawo da hadisan da kawo a karkashin babin sannan kuma ibn hajar ya yi doguwar magana karkashin wannan ya tabbatar da dalilai daban-daban da ke nuna yin addu'a bayan sallar farilla wallahu a'lam sai wannan yake cewa Allah ya gafarta malam ka ce duk abin da Allah subhanahu wataala ya halitta baya cutarwa to a kare da alade yana neman karin bayani ƙarin bayani kan baka fahimci bayani na ba ba cewa ne duk abin da Allah ya halitta bai cutarwa ba in ma na faɗa haka ta kuskuren bayani ne na faɗa haka yawwa abin na ce duk abin da Allah ya halatta wato na dangin abubuwan ci duk abubuwan da Allah ya halatta wanda ake ci ba abin da ke cutarwa ga jiki ba abin da ke cutarwa ga hankali wannan shi na faɗa wannan kuma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah allah gafarta malam yana neman sanin cewa wace ce zanira shin tana cikin mata sahabbai koko zinira akwai zinira amma gaskiya ban da tarihin ta yanzu sai ka same ni mu duba kutubut tarajo wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah allah gafarta malam ko zai iya fita wato zai iya fitar da ah, zai iya fita a lokacin wato zai iya fita itikafi a lokacin kwana bakwai wato in yayi kwana bakwai ciki yana itikafi babu laifi mai itikafi na da dama ta da kwanakin da yake so ya yi ko ma yanke itikafi in wani uzuri ya kama amma ka sani za ka fita ka fita bayan sallar asuba don magana ingantatta ana shiga itikafi bayan sallar asuba ana kuma fita bayan sallar asuba akwai sabani da yawa tsakanin malamai game da lokacin shiga itikafi da fita amma wani ita ce magana ingantatta wadda ke da hadithi a cikin bukhari a shiga itikafi bayan sallar asuba a kuma fita bayan sallar asuba wanda yake cewa allah gafarta malam me gaskiya cewa idan mutum ya yi karya a cikin azumi wai babu azuminsa a'a ibn hazm ɗaya ya faɗi haka a zahiri shi cewa ya duk wanda ya abin da haram yana sane da azumin shi to bai da azumi malamai sauran malamai suka ce a wannan kuskure ne yin ayyukan haramci bai bata azumi yana je rage lada azumi shi kuma aikin da abin da ya amfani da shi cewa da manzo Allah ya da yawa mai azumin da bai da komi sai yunwa da yawa mai sallar dare bai da komi sai wahala sai tsayuwa wata saboda yin ayyukan da suka yin ayyuka na haramci to sai doki kenan duk wani aiki na haramci idan mutum ya yi shi yana sane da azumin shi to bai da azumi sai ibn hajar suka ce ko kusa wannan magana ba daidai ba ce kuma wani hadisi bai nuna haka domin yin ƙarya an haramta ta ne don azumi ka ba da azumi ka haramta ta ba ko yaushe ƙarya haramun ce to abin da aka haramta don azumi shi yinsa yake bata azumi yanzu an haramta ci da sha da jima'i da rana a lokacin azumi haramun ne mutum ya ci haramun ne ya sha haramun ne ya kwanta da iyali da rana to wanda ya wannan azumin shi ya ɓaci to amma kaga ƙarya giba annamimanci zaluntar mutane don azumi aka haramta su ka ba don azumi ba an haramta su lokacin azumi da lokacin da ba azumi ko yaushe ne to da aka yin su ana azumi ba ta azumi sai dai rage ladar azumi wannan yake cewa Allah ya gafarta malam ko mutum zai iya faɗar sami Allahu liman hamida idan yana bin liman wannan ma matsala matsala ce da malamai suke sabani a kanta saboda hadithin da ya zo karara annabi ya ce idan eh, liman ce sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu to sai malamai suka ce to kenan ashe kai su ma mu aikin su rabbana wa lakal hamdu ce bayan liman babu cewa sami Allahu liman hamida amma ibn hajar cikin sharhin bukhari da imam suyudi a cikin littafin alhawilil fatawi sun faɗi cewa wannan hadisi baya kore cewar mamu sami Allahu liman hamida bayan liman suka yi bayanai masu tsawo ka koma cikin fatahul bari ƙarƙashin wannan hadithi da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam in liman ya ce sami Allahu liman hamida qulu rabbana wa lakal hamdu kaga bayanan da ibn hajar yayi ka kuma koma cikin wancan littafi na imamu suyudi shi ma kaga bayanan da yayi sun fito da cewa hadithin ko kusa bai kore cewar mamu sami Allahu liman hamida kamar liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu kamar yadda liman ya ce bayanai ne masu tsawo a koma cikin wani littattafan a same su ko kuma nan kusa kusa ka ɗauki littafin sifar salatin nabiyyi ka karanta wannan matsalar albani ya fito da matsalar fili ya kuma yi ishara kan abin da ibn hajar din ne ya faɗi da kuma imamu suyudi masha allahu barakallah da kuma haka Allah ya samu ka kawo ƙarshen tafsir na yau wato 21 ga watan Ramadan hijira nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da 1432 daidai da da 21 ga watan agustan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya don haka madadin bawan allah da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsir da kuma malamin mu sheikh sayid aliyu mai kwano da majabakinsa malam bashir muhammad aliyu mai kwano da ma babban bakon mu muke cewa da ku wassalamu alaikum